بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu tarin albarka waɗanda suke kallon mu a daidai wannan lokaci ko sararawar a wannan lokaci, muna yi Allah subhanahu ta'ala godiya da ya haɗa mu a cikin wannan lokaci ba don komai ba. sai don tunatar da juna abubuwan da za su amfanar da mu in ma ya zamanto dangane da addininmu ko mu da sauransu ai uwa kowane daga cikinmu musamman ma a wannan kwanukan da muke a ciki mun san ce Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabike al'ummarsa da wani cuta wanda wannan cuta ya haɗa dukkanin duniya a wannan zancen da muke yanzu kusan kasashen da za a samu babu wannan cuta kusan ɗaiɗaiku ne a ƙilgaggu kuma ma ba su da yawa idan ma akwai kenan wannan cuta shine wanda ake cewa coronavirus ko covid-19 to hakikanin wa'annan abubuwa allah subhanahu ta'ala yakan turo mabayinsa su don su wa'azantu don su koma a gare shi don kuma abin ya zama musu wa'azi da izina wanda ya kamata ganin haka ya kamata mu ji tsoron allah kuma yawaita yin abubuwan da za su kusantar da mu zuwa ga Allah mu nisanci dukkanin wani abin da zai kai mu zuwa ga nisanta ga Allah ko saba ma Allah subhanahu wa ta'ala dangane da haka muke so mu tunatar da 'yan uwa dangane da wasu gimshikai guda shida wanda dukkanin wanda ya bi su ko ya aiki da su idan Allah ya so ya reda zai samu kanshi zuciyarsa kuma zai same ta ta natsu ba ta da wani shakku dangane da wannan annoban da ake a ciki za mu iya ce musu gimshikai wanda za su iya hana bawa ya kamu da wannan ko gimshikan da za su ƙara sa bawa ya kusanta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan abubuwa guda shidda kafin mu faɗe su mu san cewa shi bawa kowane lokaci mu'mini ya kamata ya zamanto mutum ne mai bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma mutum ne mai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wurin neman falalansa da neman afuwansa domin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku an adam ya ku mutane ku san cewa hakikanin ku ke da bukata zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan ya kamata bawa ya zamanto ko da yaushe idan wani abu ya same shi na alkhairi ko na wani sharri ko wani wani ciwo ko wani abu to ya zamanto horkon abin da zai tunani gari shi ne Allah subhanahu wa ta'ala to wannan idan ma babu annoba kenan to ina daga ya zamanto yanzu rayuwar da muke a yanzu kwanan nan musamman annoba ta yadu a duniya dukkanin al'umma musulmai da waɗanda ba musulmai ba hankalinsu ya tashi dangane da wannan annoban da ake a ciki to akwai wasu abubuwa guda shidda hanyoyi idan mun bi su idan allah ya tsware da za mu samu natsuwa a zukatanmu kuma imaninmu ba zai girgiza ba in allah ya tsware da abu na farko shine mu san cewa al'imanu bi qadarullahi subhanahu wa ta'ala mun imani da ƙaddaran allah mu ɗauke ta duk yadda ya zo mana mu san duk wani abin da ya zo allah subhanahu wa ta'ala shi ke kaddarawa. idan Allah ya kaddara kana ɗaya daga cikin wa'anda suka kamu da wannan cuta ko wani daga cikin wasu nau'uka na cuta ko wani abu ya same ka to kasancewa Allah subhanahu wata'ala shi ya kaddara ma shi domin Allah subhanahu wata'ala yake cewa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci dukkanin komai kuma ya kaddara wannan abun da zai same ka da abin da ba zai same ka ba Allah subhanahu wataala yake ce kuma inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar munzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake gaya mana cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min idza asabahu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabahu darra sabara fa kana khairan lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin mamaki dangane da al'amarin mu'mini dukkanin shi akwai abin mamaki a ciki da abin birgewa da abin jin daɗi shine mi yake wannan abin kuma babu wanda ke da shi sai mumini wannan abin mamaki da abin birgewa shine mi yake domin shi mumini idan asabahu sarra idan wani abu ya same shi mai daɗi wani abu na murna ya same shi shakara fakana khairan lahu sai gode ma Allah abin nan kuma sai ga ya zama mata alheri idan kuma wani abu ya same shi kuma إذا أو إن أصابه ضراء وإن أصابته ضراء sabara fa kana lahu idan wani abu ya same shi na cutarwa sai ga kuma yayi hakuri abin da ya zama to kuma alkhairi ya zuwa gare shi kenan abu na harko mu rere da kaddara Allah duk abin da ya samu mumini ya rere da cewa Allah subhanahu wataala shi ya kaddara mai shi abu na biyu kuma shine mi kamalu tawakkul ila Allah mu yi tawakkuli zuwa ga Allah subhanahu wataala Bimana muyi mu yi dogaro zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah subhanahu wata'ala yake wa man tawakkala ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara zuwa ga Allah duk akan abin da ya same shi to san cewa Allah subhanahu wata'ala ya isan maka to ka ji Allah subhanahu wata'ala zai ce na isan maka ni zan ishe maka da komai zan biya maka komai na kai dai ka dogara a gare ni to ni kuma na isan maka biyan biyan maka bukatu da wani kare ka da komai da komai kenan abu na biyu shine mu zamanto mu dogara ga Allah subhanahu ta'ala dukkanin abin da za mu yi duk wani abin da mu'mini zai kamata ya zamanto ya mai da dogaro zuwa ga Allah subhanahu ta'ala abu na uku shine ya zamanto mu koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tare da tuba mu tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala saboda Allah subhanahu ta'ala yake cewa cikin wata aya cikin suratul rum zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin بعد liyudhiqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un dan shi maluma da suka yi tafsiri cewa wasu kace abin da ake nihi da zahara fasadu ayu mana fasadi ya bayyana a cikin halayen ɗan adam da dukkanin rayuwansu fasadi ya bayyana a gare shi to wa'annan fasadin da ya bayyana shi suka ce ba don komai ba ne sai bi ma kasa kasabat aidin nashi sai dalilin abin da hannayenmu suka jawo mana kenan duk wani abin da ya zo na rashin jin daɗi ko na wani annoba ko wani wani bala'i Allah ya kare mu to mu san dalilin wannan abin asalin shi ‘yan adam ne domin Allah ya ce bi ma kasa kasabat aidin nashi ba don komai Allah ya haka sai ce la'allahum yarji'un ai malama suka ce ai eh, anil ma'asi su dawo zuwa ga barin sabon Allah subhanahu wa ta'ala kenan abu na uku mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala abu na hudu shine mu cewa dukkanin wani abu yana tare da dokan dalilai mu cewa mutum ya ɗauki dalilan da ke iya hana shi haɗuwa cikin irin abun da zai sanya shi cikin sabon Allah ko dalilan da ke kare shi haɗuwa cikin irin wannan annoban da ke zo mana domin Allah subhanahu wa ta'ala yake ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa karuwanku zuwa ga abin da zai kai ku zuwa ga halaka kenan duk wani abin da ya zamanto wanda zai kai ka ga halaka sawa'un abu ne wanda zaka je ka yi na zunubi to ya kamata ka nisanci kanka zuwa gare shi ko wanga zamanin da muke ciki wannan kwanukan da maluma suke mana bayani na likitoci masu ce a daina yin kaza a daina cunkoso a daina shiga cikin tunda su ne ke da wannan fatawa su suka karanci wannan fanni sun san wannan fanni kuma hiye da mu saboda haka idan sun ce mana mu nisanci juna mu daina cinkoso mu daina kaza ya kamata mu dau magana su mu aiki kamar yadda muke ɗokan maganganunsu idan Allah ya jarabce mu da rashin lafiya za su ce mana ka sha panadol ka sha kaza ka sha kaza kuma ka je ka sha wannan magani ka reda da shi ba za ka ce ƙarya kace ba panadol zan sha ba wani abu zan sha daban to yanzu kuma da suka ce mana kaza ya kamata mu ɗau magana su saboda haka yana daga cikin ɗaukan dalilai karewa daga wannan abun shine zamanto mu nisanci dukkan wani abin da zai iya kada mu cikin wannan abun cuta don mu nisanci da kawo na mukun mu nisantar da iyalanmu da sauran ai'ummu mu fada zuwa ga wannan halaka saboda wannan cuta da annoba akwai ruwayoyin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam da yake cewa firar min al-juzami firaraka min al-asad kai gudu ka nisanci duk wanda ke da irin ciwon nan na juzam wannan ciwon nan da ke sa ƙaba ruwa su yi ta hito a ga jikin mutum ya ce kamar yadda kake gudun zaki idan ka gan shi don kar ka je ka kamu da shi to wannan cuta ma kusan haka ne ko mu ce fiye da wannan ma tunda ai shi wanda ke da wannan ciwo za ka gan shi ga yanan kuma ruwa na zuba a jikin shi bai da lahiya za ka iya nisance shi to ina wanda ciwon da kwata-kwata baka maganin sama kai bal wasu maluma suka nuna cewa ma likitoci baya ma bayyana a ga wanda ya same shi sai bayan kwanuka da yawa to saboda haka haka mata mu zamanto mu dau irin wannan dalilai na nisantan wa'annan abubuwan da ake tunatar mana da shi saboda haka wajibi ne ga kowane musulmi ya zamanto ya ɗauki hanyoyin da za su kare shi wurin fadawa a cikin abubuwan da za su kai shi zuwa ga halaka daga cikinsu kuma shine wannan cutar da muke ya kamata mu ɗau hanyoyin da za su kare mu daga gare shi abu na biyar shine kusan na ƙarshe ya kamata ga musulmi ya yi ƙoƙari wurin ɗaukar dukkanin wasu labarai da ake faɗa maka na wannan cuta na cewa kaza kaza yake ka ɗauki wannan labarai asalin inda ake samun su wurin gaskiya bi ma'ana kar ka yi ta ɗauka wannan labarai cikin whatsapp da facebook kana ɗauka kana yi ta yaɗawa ba tare da ka san asalin wannan maganganu ba ka yi ta firgitar da bayan allah domin shi wani yana nan cutar ba ta kama shi amma yawaita karanta labaran nan da yake da cewa an ce an kama wani wani kuma ya yi kaza wani ya kaza to wannan kaɗai sai ya haddasa mashi rashin lahiya sai gani hankalin shi ya tashi to ka san duk wanda ka watsa labarai irin wa'annan dalilin ka hankalin shi ya tashi kafin ma cutar ya kama shi to ka san kana da kamisho na kanar zunubi a ciki saboda haka duk wani labarin da zamu yadawa duk wani abin da zamu yada mu tabbata cewa lalle wannan abun gaskiya ne Zala sallallahu alaihi wasallam yake ga a cikin hadisi ya isa musulmi yani wa'azantuwa ya zamanto duk wani abin da ka samu zaka ce zaka yadda shi ya ishe ka zunubi ya ishe ka laihi duk wani abin da ka ji ka ce za ka yaɗa shi kai bal akwai wata na wasu labarai ma da na gaske ne za ka zamanto za ka haƙura ba za ka yaɗa wannan labarin don tsoron kar ka hirgitar ko ka razanar da wasu to ina daga wanda duk inda ya ji labari kawai zai tura sai ka mai magana sai ce a'a ai na yi tunani kawai dai tunda dai whatsapp ne ko kaza in dai tura dai ku fa'idan tula to da ka abu na biyar kamata mu zama ɗaukar labarai a wuraren su na asali ba tare da ɗaukan jita-jita ba muna yadawa abu na shidda na ƙarshe wanda yana da mahimmanci kwarai shine yin addu'a bawa ya kamata ko da yaushe to yana roƙon Allah subhanahu wata'ala addu'a kowane lokaci addu'a to ko da yaushe kana roƙon Allah subhanahu wata'ala akan ya biya maka bukatocinka na alkhairai da sauransu kuma ya kare ka da dukkan wani abu da zai cutar da kai to musamman ma idan zama to akwai wani annoba ya kamata ka keɓanta addu'a ta musamman don saboda neman kariya akan wannan annobar da ya yaɗu saboda haka yana da kyau musulmi ko da yaushe zama to yana yawaita karanta addu'o'i musamman ma addu'o'in safiya da dare azkaru sabahi wal masa wallahi duk wanda ya kare ya kare kansa da wannan addu'o'i to Allah subhanahu wataala zai kare shi kar mu yi sakaci da addu'a wallahi kar mu yi wasa da wannan addu'o'in duk wanda ya karanta wannan addu'o'in ya san cewa Allah subhanahu ta'ala ya dau alkawari akan cewa zai kare shi saboda haka mu zamanto ko da yaushe muna karanta wannan addu'o'i na safe da na yamma kai bal yana daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya yawaita maimaita shi shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin yaqulu fi kulli sabahin wa masa'in وكل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ما لا إذا بك إياشي با حاجة إذا بك إياشي كو ما لما كربو تيشي يقول مزو الله صلى الله عليه وسلم yake duk wanda ya karanta wannan addu’a sau uku da safe ya ƙara karanta shi kuma sau uku da dare manzon Allah ya ce kuma Allah ya ɗau alkawali ba abin da zai cutar da shi babu kwata-kwata shai na kira babu wani abin da zai cutar da shi kwata-kwata to ga mu da magani bayan mun ɗau wa'ancan dalilai na dogaro ga Allah da kuma yin imani da ƙaddara da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma ɗaukan labarai ta asalin inda ake ruwaito su da kuma yin eh, dogaro zuwa ga Allah subhanahu ta'ala sannan mu ɗan ga addu'o'i muna yi da banzo Allah ya ce duk wanda ya karanta shi sau uku da rana ka ho arhaka cal ka karanta shi sau uku da rana sannan kuma ka karanta shi sau uku da safe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da zai cutar da kai addu'ar ita ce bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim yana daga cikin addu'o'in da za a yi kuma musamman ma a cikin wannan yanayi da muke na annoba shine addu'an da ake wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta shi shi ma Allah subhanahu Ta'ala zai kare shi kuma zai tsare shi daga wannan abubuwan da ya roki Allah subhanahu Ta'ala ya tsare su da shi shine Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam Kaman kana roƙo Allah subhanahu Ta'ala ya kare ka da dukkanin wani nau'uka na cuta na kuturta ko wani cuta na rishin lahiya ko na hauka ko cuta irin wannan da ke zo ya kaɓar da jikin mutum aljuzam ruwa na hita wasayi il askan kai da ƙarshe ga dukkanin wani nau'i na cuta kana roƙo Allah subhanahu ta'ala ya kare ka da shi manzo Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan kuma Allah subhanahu ta'ala zai kare shi da wannan abubuwa daga cikin abubuwan da ya kamata mu kula da su kuma shine addu'o'in hita daga gida da kuma addu'o'in shiga daga gida saboda haka ya kamata wannan abubuwa mu kula da su uwa musulmai ba don komai ba sai don saboda kare kawunan mu dangane da wa'annan cututtuka na zamani da sauransu kenan abu na farko mu yi imani da Allah subhanahu ta'ala kaddara na Allah subhanahu ta'ala duk ta yadda ya zo mana sharrihi wa khairihi sannan kuma mu yi tawakkuli zuwa ga Allah subhanahu ta'ala mu bai da lamuran mu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da kuma tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mu ɗauki duk wani abin da za a yaɗa mana na labari ko sauransu mu ɗauke shi a asalin wanda inda labari ya hito ba tare da yin jita-jita ba sannan kuma ya kamata ga musulmi ko da yaushe ya zamanto yana yawaita yin addu'a yana yawaita yin addu'an Allah subhanahu wataala ya kare shi da dukkan wani abin da zai cutar da shi wannan su ne faɗakarwa da muke so mu yi ma juna dangane da wannan abubuwa guda shida wanda ya Allah so mun kiyaye su bi idnillahi za mu samu natsuwa a mu ba abin da zai razanar da mu matukar muka ɗauki wannan addu'o'i da wa'annan hanyoyi muka bi su guda shida to idan Allah ya sare da komai namu zai zo daidai ba tare da wani razana bal imani mu kuma zai karu da Allah wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kare mu da wannan annobar da ta zo mana a wannan lokaci ya kare dukkanin kasashen musulmai da duk wa'anda ba musulmai duk Allah ya kare mu da gare shi kuma wa'anda suka kamu da shi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya wa'anda ba su kamu da shi Allah ya kare kare mana su Allah ya kare kare su dangane da wannan cutar da dukkanin wani cutar da cutar da 'yan adam muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu abubuwan da muka fada daidai dan tunatar da juna Allah ya ba mu ladan shi ya ba mu iko yin aiki da su kurakuran da muka yi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yafe mana su da mu da su gabaki daya da mu da ku baki daya wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu